Ranar 'yancin aikin jarida na duniya rana ce mai matukar muhimmanci ba ga kafafen yada labarai ko manema labarai kaɗai ba, har ma da al'umma baki ɗaya. Saboda rashin cikakken 'yanci a aikin jarida babbar matsala ce ga ƙasa wajen ci gaba da kare mutuncin 'yan ƙasa. Hakan yasa na zanta da shugaban kungiyar 'yan jarida NUJ na Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, Paul Ella abeci inda ya ce wannan 'yanci na fuskantar barazana a ƙasar. gaskiya akwai takurawa takurawan ne kuma muna kiran gwamnati gaskiya su canja halin takura ma 'yan jaridu su karba kamera su fasa kamera a rena mana hankali irin wannan babu daɗi muna aiki ne tsakaninmu da allah kuma gwamnati ya kamata su goyi bayan mu gwamnati kuma muka faɗa gaskiya su bi mu da gora to ka ganin irin wannan ne ke kawo tashin hankali bai kamata su suna neman mu da laifi a kowane lokaci ba don aikin da muke ba wani biyan mu aiki ba aiki ne ne da muke kawai na sacrifice gwamnati kuma mu da muke taimaka ma gwamnati dare da rana aikin mu ba hutu kuma a zo a kwace mana camera police su kulle mu don akwai wata labarin da muka ɗauka da ba so jama'a su sani. Na kuma zan tada wani mai gidan rediyon kansa Alhaji Zubairu Abdulra'uf inda ya ce 'yancin da sauki. To za a ce akwai ‘yanci amma ‘yancin kuma yana fama da tarnaki domin wato ba duka dama da aka baka ba na kundin tsarin mulki ko kuma yadda ainihin doka ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya ta wa kowa dama na yin wato gudanar da ayyukansa ba tare da tsangwama ba to za mu iya cewa gaskiya mafi yawancin lokuta ana takura wato gidajen rediyo musamman ma masu zaman kansu. To ko menene ra'ayin jama'a kan wannan rana ga wasu mutanen da na tuntuɓa. sunana alai sani keti to ra'ayina ya kamata idan za su rika yada maganganu ta su rika tacewa yadda ya kamata don ba kowane magana ne ya kamata su dinga watsawa ba don a rika samun zaman lahiya a ƙasar nan sunana alhaji mutari imfafe waɗannan mutane suna taimakawa duniya ba ma ƙasa ba ya kamata mutanen duniya su sa waɗannan mutane albarka a cikin wannan lokaci da ya zo yanzu domin suna taimaka mana ga sada mu da mu ana yadawa domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sunana Abubakar Yahaya daga mai tama Gaskiya 'yan jarida suna kokari yana da kyau a ba su 'yancinsu a kuma mutanta su a kuma girmama su. saboda su suke ɗauko abubuwan da mu ban mu sani ba su sanar da mu su kuma fahimtar da mu dangane da abubuwan da ke tafiya. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar kula da kafafen watsa labarai na ƙasa wato NBC don ta yi bayani kan wannan rana ta kuma amsa tambayoyi kan wasu ƙorafe-ƙorafe da ake yi a kanta. Amma haƙar bata cimma ruwa ba. Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa.